gidan na ina nan sabon titi ciranci daidai gadar ganduje a location ɗin sana nan plaza ce ma ga shi nan bayan ga babban hanya yawwa gashi nan babba hanya ce kwana ɗaya ce shine na biyu da kwalta yawa ga kwaltar nan ta titin ga kwalta nan kana shigowa kwana ɗaya ce da gidan gashi yawa a gidan za mu shiga ai na ta magana ji ba Oh, that's right. Happy life. Yawa. A falo ne ɗan ko? Falo ne da toilet. Falo ne da toilet ɗansa da yani. Da falo za ka shigo cikin gida gashi. gida ne mai ƙwari ɗan aiki ne ta ne wannan ɗakin arfa yake? Eh, wannan eh, nan kicin ne ka shigo ga ventilation ma ɗaki ne ga shi da toilet ga shi nan shi ma girman wannan iyakacin zurfin sa yana da mm. zurfin wannan ne ko zurfin ne babu eh. nan ma ɗaki ne a rufe yake babba ne shi ma ga kofar ta wannan ɗaki nan ga toilet a sha fito da rabi'in